أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه وفتف أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد وانا نزوم mu na ما uku من ma المنه في علم المصطلح na karim murad da kuma muhsin abbas allah ya kara musu imani ah, za mu tashi a kan wani gaba asababu a ah, dama sabubban nawa ne muka ce sabubba tara ko hmm, to yanzu za mu tashi akan na takwas insha Allah mun jiya dai karatu mu na ƙarshe mun tsaya a al-musahhafu da al-muharraf daga ce musahaf shine wanda aka canja wasali ko al-muharraf shine wanda kuma aka canja dugu aka canja mishi ruwa muka ah, ce yana zuwa yana zuwa daga cikin ce kamar canja murrata bin ka'ab da ka'ab ibn murra ko kuma a can da ka'ab ibn murra da murrata bin ka'ab da sauransu daga cikin misalai da muka bayar to misali a sababu sami sababi na takwas da malam suka kawo a nan kace aljaharatu bin rawi yace a jahilci marwaicin hadisi kawo hadisi ne sai ya zama shi wanda ya kawo hadisi ya zama ba a san shi ba wa sababu ha amrani abubuwa guda biyu suke sabbaba haka al'awwalu abu na farko an tafsura nu'utun rawi ya zamo siffofi da ake ba rawin sun yi yawa minismin na sunaye ya zama sunayen shi da yawa au kunyati ko ya zama alkuniyar shi au laɗabin ko laɗabi gane ku hmm. au harafatin au nasabin ya zama ko an juya sunan an samu taharifi an juya sunan ko kuma ya zamo ammar nasabarsa auna auye ko wani abu makamancin haka to fa yuzkaru bi malamin shi ta haru bihi sai a ambace shi da wani abu da ba a san shi ba bi garabin saboda wani dalili fayazunu annahu akharu sai ayi tsammanin ba shi ba wani daban ne fayahsulul jahlu bi halihi sai zamo an jahilci halinsa sai suka ba mu misali don a fahimta hmm. misalu balika misalin irin wannan akwai Muhammad ibn Sa'id Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi nasabahu ba'dhum ila jaddi wasu sun ce wasu sun hada shi da kakansa ne maimakon a ce Muhammad ibn Sa'ib ibn Bishr sai a ce Muhammad ibn Bishr kaga an samu ne canji kaga nan suna uku ne hmm. muhammad dan sa'ibu sa'ibu dan bishu hmm. a nan kuma sai aka cire sunan uban aka bar sunan kakan sai aka ce muhammad ibn bishir hmm. wasammadul ba'du wasu kuma sun samar suna hamad ibn sa'ib gane ku wakannahu ba'aduhum wasu kamar alkunya aban nabu wa ba'abuhum wasu kuma suka ce aba hisham wa ba'abuhum wasu suka ce aba sa'id fa asbaha yuzannu ce, sai aka zo aka wayi gari ana tsammanin mutane daban-daban ne aga irinmu irinmu irinmu sai mu yi tsammanin Muhammad ibn Bishir daban Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi daban sai mu yi tsammanin Aba Hisham daban Aban Nabur daban Aba Sa'idin daban a irin wannan fannin sannafa fihi to har an ma yi rubutu akan irin wannan har an yi rubutu a kan a kan irin wannan abunan ɗin ba don kuma saboda a gane shi gane ba? Eh. لأوهام الجمع والتفريق في النقود هكا تعمى تصنيف الآخر الموضح مبين و لأوهام الجمع والتفريق في النعود دم دوك وهم حتى و دربا وانا النعود دا أكا متعين kaga yanzu sai ka yi tsammani mutum daban-daban biyar ne za ka yi tsammanin muhammad ibn bishir daban muhammad ibn sa'id daban mutum har shida ma kuma hamad ibn sa'id daban a alkunya ma sai aka samu aba nabur aba hisham da aba sa'id aga an samu sunaye daban-daban guda shida kuma mutum ɗaya ake kiran shida a ka fahimta ko kuma yawwa ba mu misali locally hmm. an ce kamar mutum ne a garin nan a anguwan nan ana iran shi baban abakar wanda hmm. ya koma kumshe ya sake aihuwa sai ya haifi ibrahim a can sai aka fara yan kumshe suna cewar baban ibrahim sai rayuwa sai aiki ya mayar da shi can miliyoniya kwata hmm. sai ya haifi isa a can sai ana baban isa kaga duk wannan kinaya ne idan yan nan da su yi magana kan shi za su ce ai baban muhammad ne ya faɗa in yan kumsha ne sai su ce baban ibrahim ne in can ne kuma sai su ce baban isa ne Ku kaga wanda bai sani ba zai yi tsammanin wannan daban wancan daban wancan daban amma kuma duk mutum ɗaya ne a kuma kaga a harka na hadisi dama shi harka ne da ba wasa ka samu jahala a hadisi me za ka ce idan za ka ce amma wane ka za mu ba mu san shi ba magana ya tsare kaga da an fara cewa to mu ba mu san wane kaza ba kaga kuma hadisi ya fara karkarwa kenan yawa wasani sababi na biyu kuma an yakuna rawi a muqillan fil hadisi ya zamo rawin hadisan shi kaɗan ne wala ta tsuru ya wace wal akhdhu anhu sai ka ba a cika yawan riwaya daga gare su ba ba a cika yawan karɓan hadisi daga gare shi ba tsane mu hatta cikin sabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wa'anda har annabi bayan bayan wafatin annabi su kuma su suka yi wafati amma kuma saboda ba su da hadisi ko sanin sunan su ba hmm. amma yanzu in dai har musulmi ne in dai har musulmi ne ya san waye abu huraira ko bai san tarihin rayuwar shi ba ya san sunan in dai har musulmi ne sai dai in musulun musulun don akwai musulmi akwai musulun musulun in dai ba musulun musulun ba ne eh, musuluncin baki musuluncin suna to wasu nufa fihi alwahdan rubuta mar alwahdan wato wa'anda suka kaɗaita da sai ɗaya ko kaɗan kaɗan to alwahul majhul to almajhul din ma kala kala nau'o'in majhuli shine malam yace almajhulu nau'ani mutum zai zama majhuli kuma ya zama iri biyu nau'i biyu ne na farko akwai majhulul aini shi kansa an jahilce shi ya zama majhulul aini wa huwa man lam yarwi anhu illa Shi shine wanda ba a yi riwaya daga ba wanda ya riwaya daga gare shi sai mutum ɗaya wa hukumu riwayatahu ar-radd samu hadisi dai aka rawaito daga mutum to hukuncin wannan riwaya mayarwa ne yarda riwayar da illa an yi wasaɓa sai dai idan har an inganta shi wato an gaskata shi hmm. gane ba ya zamo ba a san shi ba ya yi riwaya sai a karyata mutum ɗaya shi shi kaɗai ya yi riwaya ga akwai alamar tambaya ko ba haka zan hmm. akwai alamar tambaya to sai idan har an gaskata shi walau min ibalin rawi ko da daga daga rawi an hune wanda ya yi riwaya daga gare shi ne ya gaskata shi ya karfafa shi ya wasfaka shi ka kana min ahalin jarhi wa ta'dil idan har shi wannan da ya yi riwaya daga gare shi iya daga cikin ahali a bangaren jarhu ta'adil. wato yana da yana da ilimin da zai iya a mutum da kuma rauna na mutum kasan ba abu ne da kawai mutum zai zauna kawai ya ci tuwo ya koshi kawai ya zauna ya ce wane mazuhuli ne wane mautofi ne wane ya hadisansa suna da kyau wane hadisansa ba kai abu ne da raka cika koshi kai ba sai dai in ka zauna ko ya da wani lokaci muna karatu sai mu ce hadisi kaza da yi ne wani ne da amfanta kuma da dalili sai muka gani ba haka ba masu ilimin raunana da abin nan kaɗan ne yanzu ba su da yawa a cikin eh, sai ahalul fanni sai waɗanda suka ƙware sosai a harkar za su rike in sun ji sai su gane cewa a wannan majuhuli ne ya tabbata majuhuli ne e to za a iya karɓan hadisin idan ko da rawi da ya riwaya daga gare shi ne ya wasa shi idan dai har yana daga cikin alim jar'i wa ta'adi sai kuma majhulul hali majhulul hali shine wanda aka jahilci halin gane ba majhulul hali shine wanda an jahilci halin da yake ciki shi ba a ba a san halin shi ba gane ba to wai samma akan sa mishi suna al ko wa huwa man min ghairi tawfiqin shine wanda sama da mutum ɗaya suka wato a a <clears throat> suka yi riwa sama da mutum ɗaya suka yi riwaya a gare shi amma kowa ba su wasaƙa shi ba su wasaƙa shi ba ba shi da tawfiqi mm. wa hukumu riwayatin hukuncin riwaya daga gare shi a tawakkuf shine a tsaya za a yi riwaya a tsaya a yi furu, hatta ya tabayyana halu hatta ta tabayyana halu har sai an gane na kirki ne ko ba na kirki ba ba za a karyata shi ba saboda ai an jahilci halin shi to sai an yi bincike an gano wane ne an gano mai malamai zamani yanzu ko a zamanin yanzu ne malaman zamanin mutum ai da su yi magana a kan shi yanzu misali mu ɗauki kamar abu jabbar a kano inda a zamanin waya ne ga yanzu me za a faɗa a kan shi za a ce makaryaci wane kaza sai a ce ah, makaryaci ne ka ga magana ya ƙare har sahabbai ya wa zai bari ya zagi abu huraira ya zagi mu'awiya ya zagi baban shi abi sufyan radiyallahu anhu ya zagi hindu matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi nana Aisha ya zagi abin nan ai an hana wasa karatun shi a gidajen rediyo da gidan TV na Kano ba a sawa kwata-kwata sai dai bbc a san su kuma masu tallan barna ne mm-hmm. eh, bbc suna sa shi sai kuma social platforms din nan na hmm. youtube yana da channel din shi da sauransu ana sawa to kaga wannan kuma yana wahala a hana in ba dai hana youtube din da ai gaba daya wannan sarkin barna ne amirul mufti ne ba to sai al-mubhamu wa hukmu riwayati sai kuma mubham da hukuncin riwayarsa hmm. malaman suka ce al-mubhamu huwa man lam yusarrih bismihi in aka ce mubham shine wanda ba a fito da sunansa fili ba li ajal ikhtisari wa nahwihi saboda gajartawa da makamantansa gane ku ka rawi anhu kamar yadda mai riwaya zai ce akhbarani siqatun bi wani yardajje Daga mun yi karo da irin wannan a cikin wadda ba yauwa to nan gaba mun gani kawai ka san cewa menene mubham ne aha Au shaykhun ko kuma yace wani malami mm. Au rajulun ko yace wani mutum Au nahwi dhalik ko makamancin haka eh, ana ganewa ai mm. Mm, eh, ana ganewa gane amma in an bi ana ganewa hukum riwayatihi adamul qubuli kaga kamar namu da ai an gano eh an gaggano kaga sai suka kafi ah, kamar ibnu abdul bar a cikin a ah, ah, tanhid kuma fi muwaffa min al-athari wal masanid in littafin nan duk inda in malik yake cewa a sanadi zai ce ba annahu balagahu ga ya isar da isnadi inna ma ya ce akhbara ne siqatun inna shi ma ya kawo waye ne siqatun inna ya eh, dukkan an bibiya akan samu abin yanzu to irin wannan ana karba irin wannan ba samu ba wanda ba a samu ba adam kubuli saboda hmm. ba mamaki ya zama wanda kai kake ganin kitsa ne wasu kuma sun da abanta shi yanzu kamar mutum ne mutum hamsin suka yi magana a kan shi malamai hamsin na hadisi guda hamsin da takwas sun ce makaryaci ne ko sun ce yana da rauni sun ce da ifi ne yana da matsala sai mutum ɗaya ko biyu su zai suka zame sai suka ce su abin su ba shi da matsala kaga kamar a harkar adala imamun nasa'i yana daga cikin masu matsanin tsananin zafi in har yi cewa ne da sahihi ne ba shi da matsala ya yi adali ne to adali ne magana ya kare amma kuma yana da wani lokaci wanda adali ne ma saboda tsananin shi gurin harkan jarfa ta'dil yana raunana su to hukumu riwayatihi adamul qubuli alal asahi hukuncin riwaya da mubhami shine kar a karbi hadisin a bisa zance mafi inganci walau abahama bi lafzi ta'dili ko da yayi ibhami ne da lafazin adaltawa ka an yaqula akhbarani siqatun aw sabatun kamar yace yardajje ko wani mai karfin hadda ya faɗa mini bi annahu qad la yakuna siqatun inda ghairi ba mamaki wannan yardajjen ya zama ba thiqa bane a gun wani gane ba mu dai mun san jahala kuma mun san mubham mun san jahala mun san ibham to as-sababu tasi' sababi na tattara albid'a bid'a yin bid'a eh, kamar da imamu na maliku yake faɗa ya ce duk wanda ya kirkiro bid'a ya ce zargin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake akan ya yi ha'inci a sako ya yi ha'inci wato ganan wani abu nan na falala da lada da ta goma shi. da haka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba walibtida kirkira in an ce albidi'a shine al-ikhtira kirkira kenan وهي الشرع والشرع وهي شرعا ma'anarsa kuma a shari'ance almuhdisu fi dini hmm. shine fararren abu kirkirannen abu a cikin addini hmm. wal bid'atu law'an bid'a kuma ya kasu kashi biyu hmm. akwai mukaffara bid'a da take kafirtar da mai bid'a da take kafirtar da mai yinta bid'ar da suke kafirtar da mai yinta yukaffiru sahibuha wanda za a kafirta mai yinta ma'abocin wannan bid'ar bi an kira amran mujma'an alaihi kamar ya karyata wani al'amari da duk malamai suka haɗu a kai mutawatiran an rawaito shi ta hanyar ganganku ma'aluman hmm. min addini bidarura wanda da larura ma an san shi a addini latu haza ala tuqbalu riwayatuhu wannan kwata kwata ba a karɓar riwayar ta kamar mutumin da zai zo shi yana karyata yana ya zo da bili'a na kafircinsa tafsirin sahabbai a wasu daga cikin sahabbai kafirai ne kamar wani ya zo da bid'a bid'ar ta tasa sai su adi sallan la'asar ba farilla ba ce hmm? ko kuma zakka ba dole ba ne kamar shi'a ba sun zakka a shi'a ba inda yake zakka a musulunci ba su zakka kowa he ya baya wasu lokutan abin sun ƙarfin a yake musamman a zamaninmu na yau wallahi ba komai bane gwamna yake da right ne yanzu akwai abin da in gwamna zai yi anan zai iya zama national crisis international crisis yanzu ka tuna da ya zagi annabi sallallahu alaihi Sallam? to baka ga yadda aka yi gangan ko ana ba shi kariya ba wanda ya zagi buhari ba kulle shi aka yi ba ka ji wani human rights sun fito sun ce yana da daman zagin buhari saboda haka to amma da ya zagi annabi ba sun dago sun fara kare a'a iya da haƙƙi iya da waye ba su kare haƙƙin yan adam to malam duk maganan kare haƙƙin ɗan adam da sauransu da ake yin nan ana cutar musulunci ne da musulmai da ita gane ba kuma babban matsalar babban matsalar mu musulman mu ne matsalar saboda da yawan mu ma mun ma jahilci addini na farko kenan na biyu kuma zaka ga wani shi ne addini ne ma baya so da kuma rashin kishi da muke da muna da matsala na rashin kishi da kuma rashin hadafi muna da rashin hadafi don yanzu ne za ka ga mutum musulmi ne zai iya ɗaukan dubu ishirin ya ba budurwarsa kyauta amma an ce ganan wani abu ne na addini za a yi naira dubu biyar ba zai iya bada naira ɗari biyu ba zai iya bada ba naira ɗari biyu ba zai iya bada ba akwai wanda zai iya sayan yadi kaya da zai sa duk yadi ɗaya naira dubu goma sha biyar hmm? zai saya yadi ne zai saya naira dubu arba'in da biyar naira dubu saba'in ya sa a jikinsa amma in za a yi wani abu na addini aka ce kawo naira dubu uku ba zai iya ba hmm? idan an zo za a ce kafet ɗin masallaci ya mutu ana so a sa sabo Da ka ga ya ɗauko hamsin ya je in ana magana sai ce yi mun iya kokarin mu Allah bai ba mu ladan shi to wannan abin kansa yana jan addinin wilaya sai kuma matsalan a yanzu duk ako an yi kokari ne an raba kanmu kuma da kanmu ya rabu shi kenan sai muka sami. to rabi kuwa mufassaka zamo bid'a ce mufassaka bid'a ce da za ta sa ya zama fasiki yafsuku sahibuha wanda yake mai da ma'abucin ta fasiki wa riwayatuhu tuqbalu ana karbar riwayarsa malam ya kunda yatin ila bid'atihi idan har bai kasance za a karbi riwayarsa matukar bai kasance yana kira zuwa ga bid'arsa ba gani ko wala na ma ya rudu ha? kuma matukar bai kasance yana ɗauko wato zantuttuka da za su na a a a a a bai kasance yana zantuttuka wato da za su na karfafar bidi'arsa ba ko rusa duk wata tafiya da ba ta kan bidi'arsa gane ba to haza makhtarahu jamhuru wa huwa sahih ce wannan shine abin da jamhurin malamai suka dauka kuma shine jamhuri eh, sahihin zance wato kaga daga misalin bid'a mukaffara a zamanin baya akwai bid'a na tashayyu akwai shi an ma akwai wato tashayyu'i da kuma rawatib rafid akwai rafid akwai shi'a rawatib akwai shi'a idan aka ce shi'a sune ne wa'inda suke ganin Sayyidina ali ya fi Sayyidina usman cancantan kalifanci bayan umar amma kuma sun yarda abubakar da umar da usman dukkan mutanen kirki ne kuma yan aljanna to wa'annan su ne a duniyar hadisi in ka ji an ce wane kaza fihi tashayyu yana da shi an ci to ya fi karkata zuwa ga sayyidina ali sama da usman abin da ake nufi kenan ba wai baya son sa bane kuma ba wai yana ganin cewa usman kafiri bane to wa'annan kuma su rawafid ake ce musu rafiba rafibi sai a ce wane kaza rafibi to shine dan bakin shi'a to wa'annan arna ne automatically saboda sun kasu kashi-kashi akwai kashin da suke ganin sayyidina ali ne Allah eh, akwai wanda suke ganin abubakar da umar da usman ma kafirai ne muhalladun finnari nana aisha na na hafsa kafirai ne muhalladun finnari haka wasu suke gani to irin wa'annan ba a ma karɓa ma waiwayan ma ruwayar su saboda wayancan bidi'ar su mukaffara ce wannan kuma bidi'ar su mufassaka gane ko aha السبب العاشر سبب نقوم سوء الحفظ يا ذمون دون رون هدا والمراد بسيء الحفظ ما لم تترجح إصابته على خطئه yace idan aka ce yana da munin hadda to ya kasance munin haddan nasa lam tatarajjah bata zamo tayirin jaye ba ala khata'i akan kuskuren wato ya zama ya zamanu ya zama kuskuren da yake yi ya fi daidan shi yawa sosai a ce tsayi su ko layin a ne ko haddar na da rauni ko yana da mummunar hadda gane ba ma matsalan mutum ne ya haddace hadisai hamsin sai ya da arba'in da uku daidai sai ba da guda bakwai da kure kaga wannan dama dan adam taka ne dan adam taka ne shaw ali ibn abdul khaliq al yake cewa masu miyan insanu illa li nafsihi wala al-qalbu illa li annahu yataqallabu sai ba a sama dan adam suna al-insan ba sai saboda mantuwarsa ita kuma zuciya an ce mata alƙalbu ne saboda jujjuyawarta eh. wa huwa naw'ani kuma ya kasu kashi biyu al man sha ala su'il hizbi wa lazimahu dhalika fi jami' shine wanda ya taso tun farko ma shi da mummunan hadda ya taso kuma hakan ya lubuce shi a duk yanayi a yarantarsa samartansa da lokacin da ya girma da kuma lokacin da ya zama dattijo ya tsufa duka ba shi da karfin hadda wa ma khabaruhu ash-shadh 'inda al-ba'd to akan kira irin sa a ce shadh inda a gurin wasu malaman hmm. wasani na biyun kuma mun tsara alaihi so da injil kibari sinnihi wanda aka ce mar yana da raunin hadda saboda shekaru da ya manyanta auri hari basarihi ko kuma idonsa ya ya daina gani au ya o kutubihi ko kuma littattafansa da ya rubuta sai suka bata hmm. ah, mun ce hifz hifzul kitab da kuma abin nan fa haza to wannan yusammuna ul mukhtalif ana kiran shi da mukhtalif shi irin wannan sai a ce ne gane ba yawa sai a ce mar mukhtalif wa hukumu riwayatihi shi kuma muktalifi hukuncin riwayarsa a na ma haddasa na abin da na hadisi da ya bayar biyi qabla ikhtilafi kamar ya samu ikhtilafi wa huwa ma'lumun kuma ya zamo an sani wannan hadisin yana samarta ne kamar sau da ya tsufa ya samu ikhtilafi to sai ba da hadisi yana saurayi to za a karɓi hadisi wa ma haddasa bihi ba'dahu wanda kuma ya faɗa bayansa bayan ya samu rikicewar kwakwalwa ko kuma bayan takardarsa ya ɓata an zaci. to la yuqbalu ba a karɓan hadisi gane ko ba a karɓan wa malam ya tamayyaz wanda kuma ba a bambance yaushe ba ne to ya kafu an sai a tsaya a nan ba za a yi magana ba shiru ake a kai gane ku shi shiru ake a kai insha yanzu sai ka ka gwada mana amsar ka mana ajiyi mana na tamarin din eh, gani